yi farkon aya ta 169 ga wata tambaya guda ɗaya da za mu karanta ko takarda guda ɗaya mai tambaya biyu mai tambayar tana cewa shin ya halatta mace ta rinka yin addu'a kada mijinta ya yi mata kishiya a fahimta ta bai halatta ba domin yin kishiya ɗin nan abu ne da Allah ya shar'anta ya kuma halatta wa miji ya yi idan yana da halin yi din zai iya rikewa idan ya yi saboda haka yin addu'ar ki cewa kar a yi kamar kina yin addu'a ne kar a yi wani abin da ubangiji ta'ala ya shar'anta a yi shi musamman kuma idan mijin ya zanto ke kadai din kin yi masa kaɗan kin ga wata ƙarin matsala kenan da haka dai baki da dama ki yi addu'a cewa wai kar mijin ke yi kishiya sai dai ke addu'ar ubangiji ta'ala ya baku zaman lafiya idan an yi mutum ne ya ji ana kiran sallar asubahi sai ya ce bari in dan kwanta daga bayan na tashi to bai an ba sai barci ya dauke shi bayan ya barci ya dauke shi can sai ji kamar ana masa radar waɗannan ayoyi fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al ma'un kamar ana kamar ana masa rada a cikin barci to wannan ina ganin gata ne aka yi maka na ubangiji ta'ala ya kawo wanda zai karanta maka wannan sawa'un cikin mutane yake ko cikin aljanu yanzu ba mu san ba sautin daga ina yake amma dai ayar abin da take nunawa tsananin azaba da Allah ya yi tanadi ga masallatan da suke jinkirta sallarsu Fawailun lil musallin tsananin azaba ya tabbata kan masallata waɗanda allazinahum an salatihim sahun waɗanda suke barin sallah lokacin ta ya fita bisa ganganci domin a sahau a nan gurin wato ba wai a sahau na mantuwa bane ba don haka ne ya yi ta'addi da an allazina hum an salatihim sahun ma'ana sun bar sallah bisa ganganci har lokacin ta fita ba wai mantuwa suka yi ba domin akwai bambanci tsakanin a sahau an salati da a sahau fi salati as fi salat wannan rafkanuwa da mutum zai yi kenan ko ya yi ƙari ko ya yi rage wanda aka shar'anta cewa mutum ya rinka yin sujudan kabli ko ba'adi amma asahu an salati shine tarkuha amdan hatta yakhruja waqtuha mutum ya barta da ganganci har lokacin ta fita alladheena hum yura'un sune kuma waɗanda suke yin riya in za su yi aiki ba su yi dan Allah sai su yi dan mutane su gani sai ba musu wa yamna'un alma'un alma'un shine ko taimako ko kuma aro idan an tambaye su wani abu aro za su iya bayarwa sai su hana ma'ana waɗannan duk cikin irin ayyukan su kenan Allah ya tsare mu da haka wannan kamar ana faɗakar da kai ne cewa ka yi kokari ka tashi ka yi sallah din akan lokacinta domin kan duk wanda ya ji an kiran sallah ya ce bari in dan kwanta in dan huta barci ya ɗauke shi ashi ya san shi ganganci ko shakka babu Allah ya tsare mu